Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka saba muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar ta shirye-shirye a wannan ranar ta Laraba mu koma noma da kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan dare Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamuku amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 22 ga watan Nuwamban shekarar ta 2023 wanda ya daidai takwas ga watan Jumada Ulan shekarar 1445 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 80 da sa gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan Nuwamban shekara ta 1943 kasar labanan ta samu yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai kasar tana ƙarshen ikon dollar usmaniya ne amma shekara ta tara da goma sha 1918 ta fita daga ƙarƙashin dollar usmaniya ma kuma sai ta fada hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka banda haka majalisar kasashen duniya ta lokacin wato league of nations ta tabbatar wa turan faransa halascin renon kasar labanan amma da a tsawon mamir da faransa ta yi wa kasar ta labanan kasar tana cikin tashashen hankula na kabilanci da kuma addini sai da kuma duk da haka ta samu 'yancin kanta a rana irin ta yau a shekara ta 1943 a daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na biyu kasar ta labanan tana faɗin ƙasa kilomita dubu goma murabba'i 10,400 kuma tana makwabtaka da syria da palestino da kuma tekun mediterranean masu ware kuma sun cewa shekaru 60 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan nuwamba na shekara ta 1963 wani dan kasar amurka ya kashe shugaban kasar na lokacin wato john f kennedy a lokacin da yake ziyara aiki a birnin dallas na jihar texas an haifi kennedy a shekara ta 1917 ya zama dan majalisar wakilai har sau uku ya zama sanata sau guda a shekara ta 1946 sannan kuma lee harvey oswald wanda ake zarga da cewa shi ne ya kashe john kennedy shi ma ya mutu a hannun wani mutum na daban sannan shi ma mutumin mai suna jack roby ya mutu a kurkuku bayan kamuwa da wata cuta kamar yadda 'yan sandan amurkan suka faɗa daga ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 55 da sa gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1968 kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya fitar da kuduri mai lamba 242 wanda yake hukunci dangane da rikicin falastinawa da isra'ila kudurin ya buƙaci yahudawan sahiyuniya su janye daga dukkanin yankunan falastinawa da suka mamaye a yakin shekara ta 1967 sannan kuma su daina zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun akaba da kuma mashigar ruwa ta suez sannan a rawar matsalar 'yan gudun hijira falastinawa bisa adalci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 to jerin shirshirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanun labaran isra'ila da kungiyar hamas sun tabbatar da amincewa da rijiyar tsagaita buɗe wuta da kuma musayar fursunoni kasashen kungiyar brics sun nemi a gagauta tsagaita buɗe wuta a gaza gwamnatin najeriya ta soke lasisin kamfanoni 633 masu haƙar ma'adanai saboda rashin biyan haraji na shekara-shekara to yanzu ga cikakkun labaran gwamnatin isra'ila da kungiyar hamas sun tabbatar da amincewa da yarjejen tsagaita buɗe wuta a gaza wata sanarwa da ta fito daga ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ta ce karkashin yarjejeniyar hamas za ta saki isra'ilawa da take tsare da su yayin da ita ma isra'ilar za ta saki falastinawan da ke hannunta kana za ta bari a shigar da kayan tallafin jin kai yankunan da ta yi wa ƙawanya sanarwar ta ce bisa tanadin sakin fursunonin hamas za ta saki akalla isra'ilawa hamsin mafi yawancin su yara da mata yayin da ita ma isra'ila za ta sako kimanin mata da yara ƙanana falastinawa dari da hamsin da take tsare da su a gidajen yarinta an tsara sakin mutanen ne a ƙananan rukunoni cikin tsawon kwanaki hudu za kuma a tabbatar da tsagaita wuta a duk tsawon kwanakin har yanzu kuma isra'ila na matsa lambar a saki ƙarin yara 'yan ƙasarta da ake tsare da su ta kuma gabatar da bukatar tsawaita wa'adin tsagaita wuta na kwana guda ga duk fursunoni 'yan kasar ta goma da hamas ta amince za a saka ana ta bangare kuwa kungiyar hamas ta tabbatar da amincewa da wa'adin kwanaki hudu na tsagaita wuta wanda aka cimma bisa shiga tsakanin kasashen qatar da kuma masar to game da wannan dai tuni kasashen duniya suka fara maraba da yarjejeniyar ta tsagaita wuta da kuma misalin fursunoni tsakanin isra'il da kuma hamas shugaban amurka joe biden ya bayyana cewa ya ji daɗi matuka kan cewa za a saki wasu daga cikin waɗanda hamas ke rike da su a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimmawa biden ɗin ya bayyana cewa an saki amurkawa biyu waɗanda aka kama a ƙarshen watan oktoba bayan an yi tattaunawa ta diplomasiya mai zurfi mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakarova ita ma ta bayyana jin daɗin ƙasar game da yarjejeniyar da aka cimma zakarova ta bayyana cewa kasar ta na maraba da wannan yarjejeniya kamar yadda kamfanin dalancin labarai na nariya na kasar ya rawaito ƙungiyar brics ta kasashe masu tasowa ta bukaci da a gaggauta tsagaita wuta a gaza sannan a tanadi hanyoyin samar da kasashe guda biyu a matsayin warware rikicin isra'ila da kuma palestinu kasashen sun bayyana hakan ne yayin taron gaggawa da suka gudanar ta kafar bidiyo kan yakin gaza shugaban afirka ta kudu mai jagorantar kungiyar a wannan karo ya yi kakkausan suka game da hararen isra'ila kan gaza yana mai cewa ba hujja ce ba ta farmawa fararen hula a zirin gaza sirin ramaphosa ya alakanta karfin da isra'ila ta yi amfani da shi kan gaza a matsayin laifukan yaƙi a nasa bangare shugaban kasar sin xi jinping ya ce samar da kasashe biyu ne kawai za ta samar da zaman lafiya na hakika a gabas ta tsakiya shi kuwa shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi kira kasashen duniya da su haɗa kai don dakile lamarin yana mai tabbatar da cewa kungiyar kasashe biyar ta brics za ta iya taka muhimmiyar rawa a wannan aiki ana ta bangare kasar brazil ta bakin shugaban kasar luis inacio lula da silva ya tunatar da cewa a lokuta da dama yana roƙon a kakita sake mutanen isra'ila da ke hannun hamas kasashe irin su iran da saudiya duk sabbin mambobi a kungiyar su ma sun yi jawabi a taron najiya iran ta bakin shugaban kasar ta bukaci kasashen brics da su ayyana isra'ila a matsayin gwamnatin ta'addanci shi ko a nasa bangare yarima mai jiran gado na saudiya cewa yi hanya ɗaya tilo ta samun tsaro da zaman lafiya a palestino ita ce aiwatar da shawarwarin ƙasa da ƙasa kan samar da ƙasashe guda biyu muhammad bin salman ya kuma nuna ƙin amincewar saudiya na tilastawa falastinawa ƙauracewa gidajensu tare da kira ga dukkan kasashen duniya da su daina fitar da makamai zuwa isra'ila ƙungiyar kare hakkin 'yan jarida ta cpj ta ce 'yan jarida da ma'aikatan yada labarai 53 ne aka kashe tun farkon barkewar yaƙi tsakanin isra'ila da hamas a ranar bakwai ga watan oktoba sabbin alkaluman na zuwa ne bayan mutuwar wasu 'yan jarida guda biyu na tashar almayadin a ranar talata a harharen da isra'ila ta kai a kudancin lebanon kusa da kan iyaka da isra'ila bisa ga kididdigar baya-bayan nan da ta wallafa a ranar talata ƙungiyar ta kare hakkin 'yan jarida ta cpj ta ce 46 daga cikin 'yan jaridan falastinawa ne hudu na isra'ila ne uku kuma 'yan ƙasar lebanon kasalika a cewar cpj 'yan jarida goma sha ɗaya ne suka jikkata yayin da uku suka ɓace tun farkon rikicin 'yan jarida a gaza na fuskantar babban haɗari musamman yayin da suke kokarin kawo labarin hare-haren da isra'ila ke kaiwa gaza in ji kungiyar ta cpj a shafinta na yanar gizo to jama'a karshen labaran duniyar kenan to da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin mu koma noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar wata shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu ci gaba da tattaunawa ne da manoma daga jihar kaduna dangane da damanar bana ta kasance. bayan da a makon da ya shuɗe aka ji mu ɗauke da hira tare da wani manomi daga garin fatika da ke karamar hukumar giwa a wannan jihar ta kaduna da fatan za ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin daga inda muka tsaya kamar da muka faɗa a shirin ƙarshe mun ji ta baki malam sama'ila wanda manomi ne daga garin fatuka da ke karamar hukumar giwa a jihar kaduna yayin mana bayani akan yadda da manar da ta gabata ta kasance yadda aka samu amfanin gona mai yawa fiye da shekarar ta gabata. bugu da ƙari malam sama'ila ya yi mana bayani akan kyakkyawan fatansa na ganin cewa an samu saukowar farashin kayan abinci saboda ganin cewa a bana an samu amfanin gona mai yawa to a yau abokin hirarta mu ya yi mana bayani ne akan harkokin tsaro da suka yi kyau fiye da shekarar ta gabata wacce aka fuskanci matsaloli a wasu yankuna da suka hana yin noma ga abin da yake cewa bana ya fi na bara tunda bara akwai gonakin da yake ba ma zai shuka amma dalilin bana Allah ya taimake mu an kai mana jami'an tsaro yan sanda da sojoji gwargwaro suna kewaya amma rabon ma da mu an ce an dauki wani abu an dauki wani mutane a nan mun dan samu sauki wani abu ya fi na bara samu albarkacin noma kuma sosai to ko suna da wata bukata da suke da ita da za su so ganin cewa mahukunta sun biya musu ita? muna bukatar taimako inda duka abubuwan da ka sani su kayan aiki su tarabto su gane duka wanda aka sani kamar yadda Allah ya mana arzikin kasar noma to muna neman tallafi ɗari bisa ɗari akan wannan abu ta taimaka. to madalla daga garin fatuka za mu shiga cikin birnin zazzau a unguwar limancin kona domin mu ji ta bakin alhaji basiru wanda manomi ne ya yi mana bayani akan yadda damana ta kasance a wannan yankin nasu kamar haka. Assalamu alaikum ni suna na dai Alhaji Basiru mancin kona Zaria City. Noman bana alhamdulillahi daminan bana ta yi albarka sosai kuma abin da muka shuka mun ga nasara a kan shi saboda mun samu abubuwa alhamdulillahi fiye da na barama. Ah. bayan haka duk abin da aka shuka allah ya tsirar da shi cikin lafiya ba mu samu wani matsala dangane da abin da muka shuka ba alhamdulillah ta kai mana yadda mu sannan nan abin ne cewa da ya yi an fuskanci matsala ta tsadar kayan abinci ko mai jawo shi kamar yadda malam basiru yake gani eh to abin da ya jawo shi na farko dai kaga cire tallafin nan na fetur ya taimaka da kuma faduwan darajar kudinmu shi ma ya taimaka eh, ya jawo shi da kuma maganan canjin kudin nan shi ma ya daɗa haifar da wannan tsadan hatsi da ya kai har dubu sittin To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet wwwtafsatv 1ng radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu To shirin mu koma noma kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa ma saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe kide daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ma saurare ba tare ɓata lokaci bari in koma gefe an ku da Muradu muradukon domin jin irin waƙar da ya tara mana a cikin shirin namu ai lafiya. آمن بوشیدا تا دی خوشیه آمن بوشیدا

zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. Eh, know. قطر گل باقی بشو خسر masu sauraron mu da haka ne muka kawo karshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Gwamnatin Isra'ila da kungiyar Hamas sun tabbatar da amincewa da yarjejen tsage ta buɗe wuta a Gaza. Wata sanarwa da ta fito daga ofishin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ta ce karkashin yarjejeniyar Hamas za ta saki Isra'ilawa da take tsare da su yayin da ita ma Isra'ilar za ta saki Falastinawan da ke hannunta. Kana za ta bari a shigar da kayan tallafin jin kai yankunan da ta yi wa ƙawanya sanarwar ta ce bisa tanadin sakin fursunonin hamas za ta saki akalla isra'ilawa hamsin mafi yawancinsu yara da mata yayin da ita ma isra'ila za ta sako kimanin mata da yara ƙanana falastinawa 150 da take tsare da su a gidajen yarinta an tsara sakin mutanen ne a ƙananan rukunoni cikin tsawon kwanaki hudu za kuma a tabbatar da tsagaita wuta a duk tsawon kwanakin har yanzu kuma isra'ila na matsa lambar a saki karin yara 'yan kasarta da ake tsare da su ta kuma gabatar da bukatar tsawaita wa'adin tsagaita wuta na kwana guda ga duk fursunoni 'yan kasar ta goma da hamas ta amince za a saka ana ta bangare kuwa kungiyar hamas ta tabbatar da amincewa da wa'adin kwanaki hudu na tsagaita wuta wanda aka cimma bisa shiga tsakanin kasashen qatar da kuma masar to game da wannan dai tuni kasashen duniya suka fara maraba da yarjejeniyar ta tsagaita wuta da kuma musayar fursunoni tsakanin isra'il da kuma hamas shugaban amurka joe biden ya bayyana cewa ya ji daɗi matuka kan cewa za a saki wasu daga cikin waɗanda hamas ke rike da su a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimmawa biden din ya bayyana cewa an saki amurkawa biyu waɗanda aka kama a ƙarshen watan oktoba bayan an yi tattaunawa ta diplomasiya mai zurfi mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakarova ita ma ta bayyana jin daɗin ƙasar game da yarjejeniyar da aka cimma zakarova ta bayyana cewa ƙasar ta na maraba da wannan yarjejeniya kamar yadda kamfanin dalancin labarai na riya na ƙasar ya rawaito ƙungiyar brics ta kasashe masu tasowa ta buƙaci da a gaggauta tsagaita wuta a gaza sannan a tanadi hanyoyin samar da ƙasashe guda biyu a matsayin warware rikicin isra'ila da kuma palestinu kasashen sun bayyana hakan ne yayin taron gaggawa da suka gudanar ta kabar bidiyo kan yakin gaza shugaban afirka ta kudu mai jagorantar kungiyar a wannan karo ya yi kakkausan suka game da hararen isra'ila kan gaza yana mai cewa ba hujja ce ba ta farmawa fararen hula a zirin gaza sirrin ramaphosa ya alakanta karfin da isra'ila ta yi amfani da shi kan gaza a matsayin laifukan yaƙi To kuma haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wanda lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku a daidai wani lokaci ke cewa bisalam a huta lafiya.